yau talata sha hudu ga watan safar ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da takwas daidai da sha biyar ga watan nubemba shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shi ne kasan na hamsin da takwas daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isna a shari'a su'alun wa jawabun wallafan الرحمن بن sa'ad بن ali الشثري الله Allah سركي sarki mai sakayya da alkhairi idan wa basu manta ba har yanzu muna sauraron ɗirkaniya da shirgidibada na hamshaƙen malaman shi'a da suka ƙware da suka baje ƙwarewansu da fasahansu wajen ƙoƙarin su ƙirƙiri Alƙur'ani nasu ba don komi ba sai don irin ƙalubalantar da aka yi masu a duniya da cewa ku nan kuna da ƙidan cewa wai Alƙur'ani na hannun mahadi to kuma kuna iddi'a'i da da'awan cewa za ku kafa gwamnatin musulunci in ta kafu to da menene za ku yi hukunci wannan ana gaya maka malamansu wanda suka rayu sama da shekarar dubu su aka yi waɗannan ƙalubalantan ba waɗannan mashaya ta ba masu zina da ƙananan yara ba ba su ake magana a kansu ba ana magana da asalin malaman shi'an ne na dauri na gaske wanda suka ruwaito asalin kafircin da ya karo da alkur'ani kai tsaye shi ne sai suka hada manya-manyan malamansu na larabci masu fasaha da zalaka kamar yadda Allah madaukin sarki ya kalubalanci kafiran duniya da cewa in fa sun isa to ga fili ga mai doki su zo da irin alkur'ani mai girma to shi ne aka yi wancan gama ƙoƙarin gama ɗejin a zo da alkur'anin domin a musa a ƙaryatawa a ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma a ƙaryata alkur'ani cewa gashi mun zo da irin shi to shi ne ƙur'anin muke jin kofi ɗin da ɗan fassara ɗan gurguje-gurguje da kuma gyaran da ɗan islamiyya a makarantar sunna zai iya masu ma domin in naƙa da wannan za a yi aya ɗaya ma wannan lokacin da muke karatu ba zai iya a naƙadin shi ba allah maɗaukin sarki ya sa dace ya ce wa inna aduwahum wai makiya zurriyan ali mun gano wannan da kyau ku wa inna hum? imamul mujrimina a'a wa inna aduwahum kun ga maƙiyansu mun gano wannan da kyau ko sai dai zama imama wa inna aduwahum sau da an fara da me da jam'i mun gano wannan da kyau ko ya zai zama imamun imamul mujrimina sai dai zama a immatul mujrimina kun gano wannan da kyau ko wa inna aduwahum la immatul mujrimina sai a tafi a wannan shirman domin dama ya fara da mai shi ma da shirme Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kul ka gaya masu na kafaru ga waɗanda suka kafirce ba'adama amanu bayan sun yi imani talabtuhum talabtum zinatal duniya a a a a ma a ku tsaya kullin na kafaru ka gaya ma waɗanda suka kafirce ba'adama adama amanu talabtum zinatal hayatid duniya wai ba komai yasa su kafirce ba sai neman kawon duniya ko wasta ajaltum biha kuka nemi gaggauta ku samu duniya nan da nan wani situm ma wa'adakumullah kuka manta abin da Allah ya maku alkawari wa rasuluhu wani naqattumul uhud wani ƙattumul ahada kenan amma wai uhud kuka saba alkawara min ba'adi taukidihi ana san a qur'ani ba iya ba bayan me an ƙarfafa alkawarin wa da darabna lakum al-amsal har ma misali muka rika bugawa la'allakum nuna ko kwashidu yanzu ne ya kama da alkur'ani yayi kama da maganin mai fasaha yanzu don Allah ko gogaggen wanda ya iya shirin an ce ka ce zai wannan shirman ina ba ta mun gane wannan da kyau ya zo da magana irin wannan ba lasi ba inshora Allah ya kyauta ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi kada anzalna ilayka ayatin bayyinatin ai mun saukar maka da ayoyi filla filla fiha man yutawaffa man yatawaffahu mu'minan kai kai kai kai to barkuji ya ayyuhar rasul ya kai wannan annabi kada anzalna ilayka ayatin bayyinat mun saukar maka ayoyi bayyananu karara kaga madadin fa a baya ana magana akan inna anzalnahuma amma yanzu an zo ya ayyuha rasul inna anzalnaka inna anzalna ilayka maimakon ya zama me ilaykuma an gane ayatin bayyinatin fiha a cikin ayoyin bayyanannin akwai man ya tawaffahu da Allah ku ji fiha man ya tawaffahu da Allah haka ya kamata larabcin ya zama na kuma gane abin da suke zan su faɗa wai daga ciki cikin awoyin bayyanannu ne akwai wanda Allah zai kashe muminan yana mai mumini kun gane domin saukar maka da ayoyi bayyanannu masu bayani dalla-dalla fiha a cikinta cikin ayoyin man yi tawaffa akwai wanda za a kashe muminan waman ya tawallihi ko min ba'adika ya zaharuna kai wanda ya tawallihi ya jibince shi min ba'adika a bayanka ya zaharuna su za su yi nasara da Allah jama'a wani yake sa ce eh da Allah a fiha man ya tawaffahu mu'minan daga ciki akwai wanda man ya tawaffahu zai cika alkawarin ayoyin ne yana mumini ko ko man ya tawaffahu na kisa na mutuwa eh wa man ya tawallihi wanda ya jibince shi shi me shi man ya tawaffahu mu'minan din eh sai ce min ba a duka bayan kai ya zaharu na su za su bayyana yanzu dan Allah wannan ko wanda ya gane wanda ya gane abin da ake so a faɗa da Allah ya gaya mana in Qur'ani shi Allah ce shi ba ƙaunin hazal ina hula ƙaunin faslun wa ma huwa bil hazal amma wannan akwai huzuli a cikin shi fa a'rid ka ka kauda kai innahum mu'riduna su ma za su kauda kai gaskiya ne ko da ba ba ne mu ma mun kau da kai daga wannan ƙaryan inna lahum mahdur ko muhdaruna fi yawmi la yughni anhum shay wala inna lahum menene muhdaruna inna lahum gare su kai menene a kamata ya zama innahum la muhdaruna mun gano wannan da kyau ko <laughs> innahum haka ya kace zama innahum lamuhdaruna eh kuma ya kace zama fi yawmin eh mun gano wannan ya kamata wai qur'ani kenan bai kai ɗan shi'a da Allah ku ce a koma a sako qur'ani inna lalle mu lahum gare su muhdaruna za mu gabato fi yawmin a wani yinin da layi guni anhum she wala hum haba wannan damirin yi yawa yarhamuna kuma ba za a ji kansu ba wa inna lahum fi jahannama maqaman anhu la ya'dilun wa inna lahum fi jahannama maqaman lalle su suna da wani mazauni ko wani matsayi a jahannama anhu wannan matsayin la ya'dilun ba haka ma ya kamata ma ku faɗi ba cewa yake inna lahum fi jahannama ko makaman laye adilun a cire wannan an hudun ko an cire shi zai zauna fasabbih to kai tasbihi bismin rabbika kana da sunan ubangijinka wa kun mina sajidina ka zama daga cikin masu sujada ana sai a qur'ani ba iya ba wala kada arsalna musa kai mun fa aiko musa ma wa haruna da haruna bimastakhalafa to bimastakhalafa eh bimastakhalafa me kenan eh mun aiko Musa da abin da bimastakhalafa da abin da aka bari ne na alkhalfu koko da abin da mai aka khalifantar ko da abin da aka mai gurbi gurbin waye mai ko mi waye halifanta koko abin da ya bari me ya bari fabagau haruna ok to to to to wala gada na musa hakika mun aiko musa wa haruna bi halafa wai da abin da aka bar haruna ya tsara mutane musa ya je miƙaci fabagau ya suke zafa bagau haruna wawaye fabagau ala haruna ya kama da suke kuma dama ba ma aiko musa ba har sai da aka nan musa ya bar haruna sannan ne aka aiko shi kun gane wannan bi mastakhalafa ne saboda musa ya bar haruna kula da gari ne arsalna musa muka aiko musa jama'a kun gane haukan sai da aka aiko musa ne ya ce a sa haruna su je su annabta tare ko kuwa annabi musa ya bar haruna ne ya kula da mutane da aka zalunci haruna sai aka aiko musa ya zama manzo jama kun gane aukan da suke faɗi wai wala kada arsalna musa kai ma mun aiko musa wa harun bi mastakhlafa fa baga haruna sai haruna ya zalunci mun gano wannan shine fa'ilin mun gano fa baga haruna sai haruna suke zalunci sabara fa saburun jamil sai a haƙuri mai kyau <laughs> kai ana ana ƙur'ani a wajen nan ina ba ta mun gano wannan da kyau wannan bai ɗara da masu koyon malanta ba mun gano wannan kai da ba malami ba ba za ka gane ba yanzu a karanta maka wannan jahili da ke ƙauye shi a tunanin shi ya ji me ya ji ƙur'ani ya ji shirya amma duk wanda yake malami ne na gaske to zai ji irin wannan shirman da kuke ji yanzu shi duk wanda yake malami in yana sauran shirme zai ba gane shirme ne zai ga a'a ko ya zo mutane suna jin wannan ko mutane suna sauran wannan Allah madaukin sarki ya kiyaye Faja'al na min humul kirada, sai muka sanya wasu daga cikin aladai wal khanazir wasu kuma suka zama mai qirada birai wal khanazir da aladu wala annahum muka tsine masa albarka ila yawmi yub'asun har zuwa ran da za ta da su dan Allah jama'a mutanen da Allah ya yi ko annabi Musa cikin su ne aka mai da su bire da aladai su ne tsakanin da Allah waɗannan dutsen ɗur aka ɗaura a kansu aka sa masu tihi ko ba wannan ba ne nan ƙoƙari yake a ƙaryata alƙur'ani ƙur'ani ya ce ga abin da aka yi su kuma sun ce ga abin da aka yi fasbir kai hakuri haƙuri fasofa da sannu za su gani eh ana kwana ana tashi za su gani walakada ataina walakada ataina bikal hukum kai a cire wannan bika din walakada ataina eh sai zai zama alaikal hukum kai anya zai zama haka ma walakada ataina bikal hukum wai lakada ka hukuman kun gane kai shedanin yan shiya ku je ku sake larabawa amma wannan bai ba wala kada atainaka alhukum haka zai zama mun ga wala kada atainaka hukuman haka ba wala na bikal hukum ba kallazi min qablika minal mursalina a'a kallazi min qablika kaman yanda muka aiko wasu manzanni kafin kai da hukunci kai ma haka muka saukar maka waje laka minhum wasiyan to kaji inda ake san azu sai muka sanya kana da wasi la'allahum yarji'una tsammani za su dawo suwa man qablaka kaɗan can za su dawo bayan wasi ya fara aiki ko ko mene ina fatan mun gano wannan da kyau jama'ar annabi waɗannan mutane ba sa abin da suke yi ba kuma ba su shirya su bauta ma Allah su yi addini na kwarai ba abubuwan da suka ɗauko sun ɗauko abubuwan da yake tsaban kafirci ne domin duk mutumin da yake da kan gado ko ya kan gadon yake zai gane mutanen ba kan hanya na kware suke ba wannan shine ƙur'ani tsakani da Allah wanda kunan a gurguje a abin da ake karantawa a tattakaice kun gane cewa ba ba bane ƙarya ne wai a haka aka ɗora mutane duk da naɗinsu wai da haka ne za su kafa gwamnatin musulunci da haka suke zagin sahabban annabi wanda alkur'ani ya sauka ya gagaru duniya baki ɗaya zuwa da irin shi wai wannan shine alkur'ani Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu